kin ga wanda aka ce za a nema a taimaka wani ko ta'aziyya ba ba sa zuwa wa mutane ko jaje ba sa yi wa mutane to yanzu da rana lokacin da suke bukatar kuɗi su kantar yanzu ne suke neman za su eh, za su kafa gidauniya don su taimaka mutane kisa wannan ma maganar banza ce ko da renin wayo da aka yi wa Najeriya saboda mu 'yan Najeriya mun zama tsumma mun zama toka sai yadda aka ga dama da mu mun riga mun rayuwa ta zama everyday life yanzu bombin da sauran har ya daina tsorata mutane mun riga mun yi accepting everything da ke faruwa a normal na rayuwa saboda haka magana banza ce ma a ce wai ana neman wasu kuɗi a taimaka mutane suwa za a taimakawa waɗanda aka kashe yanzu ina suke iyalan mutane da suke da aka bari cikin wahala tun shekara nawa suna cikin wahala waye san da su waye tuna da su hmm? yaran cibok da aka sace wata nawa yanzu daga lokacin da aka sace su da duk ba a san ana bukatar su yanzu mun mun dade muna ba da taimakon mu tunda mun san mutane suna bukatar taimako amma gwamnatin tarayya yanzu yaushe ta tunanin ta ba mutanen nan eh, gudunmowa sai yanzu wani it is alheri ya eh, wato ba hinin wayo ba ne wannan da rena hankalin mutane a cewa za a nemo wani taimako za a ba mutane da irin taimako za a bani an kashe min yaya yaya na sun bata ban sa abin da suke ciki ba eh? suna raye sun mutu wace wahala suke ciki wani bala'i suke ciki duk ban sani ba sannan a cewa yanzu za a bani wasu yan kuɗi yawa to bisa ga dukan alamu dai sai ka ce wannan gidauniya ta samu karbuwa tsakanin masu faɗa a ji a Najeriya idan za a yi la'akari da irin gudunmuwa da kuma goyon bayan da aka, aka bayar. Wato eh, wasu suna kin san kowa da irin tunaninsa da mai gib da abin da za su ba da gudunmuwa nan in good faith da fatan cewa gudunmuwa da suka bayar za ta samu waɗanda aka ba. amma tun da aka soma rigingimin nan gudunmowa nawa aka yi kuɗi nawa aka tara wa aka ba hmm? yanzu maganar da muke yi akwai iyayen yara na chibok ya aka kawo nan abuja an ce gwamnatin tarayya ta ba su contribution na kuɗi sun wasu sun fito cikin gidan rediyo sun yi magana sun ce an ba su wasu an ba su dubu ɗari wasu an ba su dubu eh, bakwai hmm? gwamnati ta ce ita bata ba da kuɗi ba to wani magana za ta je a ciki maganar wa za ta bi waɗanda suka ce sun karɓi gudunmu wannan ko waɗanda suka ce sun karɓi dubu bakwai za su wa gwamnati kuɗin su ba sa bukata ko kuma gwamnati da ta karyata an karɓi kuɗin na alheri da wanne za mu je wa za ki gaskata hmm? kin san duk ita harka an aka ce miki babu gaskiya a cikinta babu adalci a cikinta to ba fa yadda za a yi ke karko duk wannan buga-buga da suke suna neman su da batin din mutane daga attention din cewar zaɓe na zuwa suna so by all means su koma kan mulki shi ne ba wani abu bane to banda wannan mm. Eh ban da wannan gidauniyar da eh, shi shugaban kasa ya kaddamar akwai in zaki iya tunawa kwamiti ko kuma zan ce gidauniya zan kira ta ambaliyar ruwa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa da alhaji aliko dangote ke jagoranta wadda kawo yanzu dai ba ma na jin ɗuriyarta ko dai ana ba da tallafin nan ko kuma ana wani aiki ne ba tare da 'yan jarida sun sani ba an ce dama mutanen 'yan najeriya abin da ke faruwa ko kuma da aka yi kin gane ko na gudunmuwa da aka ba waɗanda 'yan ruwa ya taɓa eh. daga waɗanda na sani akwai mutanen da muka bincika saboda da ƙungiya ina da organization partnership for human development wanda muke bincike irin waɗannan abubuwa mafi yawancin mutanen nan ba abin da aka ba su waɗanda aka ba iyakar a raba maka buhun in buhun shinkafa ne a raba mutum goma buhu ɗaya kwano ɗaya ko kwano biyu biyu ko kuma a baka blanket guda ɗaya an taimaka maki kenan shi ne irin taimakon da suke cewa sun bayar duk mutanen nan ki rabu da su alheri kallon su kawai muke kowa mun san irin burin shi shi ɗan gwati da yake ba da taimakon na ya san da ya kamata ya kai taimakon ko bai sani ba duk wanda yake da niyyar ya bada taimako ga irin waɗannan mutanen nan bai san inda suke ba sai ya bi ta kan hannun wasu masu hannu da shuni wanda za su raba ga waɗanda aka ba su kin san duk wannan maganar sa na gaya miki kowa fa kallon su yake ba san irin abin da ake ciki ba yanzu fa Najeriya fa ba mahaukata muke ba ba yawa to mutum da kan titi inda duniya ke ciki ba ma yanzu ya sani Hajiya kadara an yi wannan an kafa wannan gidauniya da kyakkyawan manufa yaya kike gani za a iya tabbatar da cewan fi sabilillahi kudaden nan da aka ba da gudunmuwa aka tara sun kai ga waɗanda aka yi wannan kyakkyawan niyya domin su kasancewa so da dama aka kafa kwamitoci irin haka waɗanda aka sa kamar amintattu suke azurta su ne suke eh, rubda ciki da faɗi da kudaden da ake tarawa. yanzu aka tashi daban kuɗin nan wa ya kamata a yi zuwa ya kamata a nemi waɗanda abin nan ya shafa a zaunar da su su zaɓi mutane cikin su su ya su ya su su zaɓi waɗanda son su representative ɗin su su zama representative ɗin in ya so dukiyar nan inda gaske ake a danƙa ta hannun su su abu ya shafa su suka san inda ɗakunan suke zuba su suka san yadda za su yi rabar dukiyar nan kamar yanzu kuɗin da yarinyar nan malala ta bayar kin sa an saki ta da maganar tunda ta zo ta bada contribution din nan na batun yan makaranta kin ji an saki ta da maganar kuɗin mm. nan sun riga sun shiga aljihun waɗanda ya kamata mm. ba wanda ya saki ta da maganar ba wanda ya tambaya ya aka yi da kuɗin nan ba wanda ya tambaya me aka shirya za a yi da waɗannan kuɗaɗe ina kuɗaɗen masu suke tukuna yanzu kafin a san abin da za a yi da su hannun wa kuɗaɗen nan suke ba yi ba saboda harka ta Najeriya ta riga ta zama ta ƙarya ta almubazzanci ta cuta mm. kowa yanzu so yake kawai abu ya faɗo ta hannun shi ya yi arziki dare ɗaya sukan ce dare ɗaya Allah ke yin bature in kayan magana Allah ne ya buɗa musu to wannan shi ne yake faruwa a Najeriya da ciki ake kuɗin nan an haɗa su to a nemi waɗanda abin nan ya shafa in mutanen Chibok ne iyayen yaran nan da 'ya'yan su suka bata an su a zauna tare da su su naɗa membobi da za su yi representing ɗinsu a danƙa musu hakkin je su raba abin su. a ba su kuɗin nan su kai musu ke kin in Allah ya so kila in suka samu samu kwata din abin da aka yi ba za a yi justice a cikin rabon nan ba ba zai tarar da waɗanda abu ya shafa ba karshen ta aljihun manya zai shiga